Assalamu alaikum wa rahmatullah. Uh, wannan martani ne zuwa ga mahassada shafin sarki zaki wannan shine title ɗin da zan gabatar da karatun a kai. da farko Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa am ya sujudan nasa alama atahum Allahu min fadalihi. Dan Adam an gina shi akan hasada. An gina shi akan hasada. Allah ce am ya sujudan nasa ko dai suna ma mutane hasada ne alama atahum abinda Allah ya ba su min fadalihi na falalansa. shafin sarki zaki Allah ya ɗaukaka shi a cikin shafuka wanda da yawa daga cikin wahabiyawa ma a cikin shafin sarki zaki aka san su irin su alkanawi ba a san shi ba sai a shafin sarki zaki irin su al'ilmu zinatul fata ba a san shi ba sai a shafin sarki zaki amma saboda manafinci irin na wahabiyawa yanzu suna so su ga sun rusa shafin sarki zaki to shafin sarki zaki kafi ne na Allah babu wanda ya isa ya rusa shi in Allah ya so ya yadda ilal amami zuwa gaba nan gaba kaɗan ma za mu ci gaba da kawo muku shahararren ma shahararrun malamai wanda suka fi wanda suke karatu akan wannan shafin na da wallahi wallahi sai dai ku mutu nan gaba kaɗan insha Allah rabi yanzu ku shirya ma ya ku al'umma da kuke bibiyar shafin sarki zaki ni mai ɓaro ta nan da kwana kaɗan zan kawo muku ma yon shek yaron nan matashin nan na garin Kaduna mai baiwa zan kawo shi a shafin sarki zaki insha Allah rabi ya zo ya fara gabatar da karatuttuka akwai manya manyan malamai da za mu gabatar wanda sun fi nada wallahi tallahi akan shafin sarki zaki za su zo su ci gaba da karatu muna raye wannan shafi na sarki zaki wallahi ba za mu bari ya ƙasa ba sai dai ya sama domin na ga karnukan wahabiyawa sun fito suna ta ihu burinsu su ga sun ainihin ai da kusa da wannan shafi na ainihin sarki zaki kuma lallai ilalla duk abin da yake na Allah ne da humamme ne babu wanda sai busar da wannan abin ma kana lillahi dama wata sala wa ma kana li ghairillahi in wan fasala duk abin da ya zama na Allah ne za ga abin ya dawwama duk abin da ya gaba na Allah bane za ga abin daga ya fara ya ɗalɗalce akwai wasu shafuka da aka fitar da su dan su zama kishiya ga shafin sarki zaki tunda ba dan Allah aka kafa su ba ga sunan muna kallo sai ga ana karatun ma masu kallo ba su wuce mutum biyar goma ba saboda Allah ya doshi hasken su to yanzu hasadan ta kai fi ta kawo fili misali kuma wa'annan wahabiyawan sai da suka suka cire duka mutanen su su daina karatu a shafin saboda suna ganin kaman ko inda su shafin na nan in babu su shafin baya nan to sai gashi Allah ya zo ya tona musu asiri shafin sarki zaki har kullun ci gaba yake yi baya yin ainihin baya to wallahi alazim wahabiyawa sai dai ku mutu yanzu a cikin dan kwanakin nan wahabiyawa sun zo sun sa wannan shafi a gaba sun sa wannan bawan Allah a gaba suna zage shi suna ci masa mutunci to lallai ilalla wallahi tallahi sarki zaki kafin Allah ne shafin shi ma kafin Allah ne sai dai ku yi ku mutu ku sani kuma hassada wallahi taki ce duk sanda ake maka hassada insha Allahu rabbi lallai zaka samu ci gaba a rayuwarka shi ko mai hasada annabi cewa yayi iyyakum wal hasada na hana ku yin hasada fa innal hasada domin ita hasada ta akulil hasanati tana cinye ga tana cinye kyawawan ayyuka kamar ta akulin narul hadaba kamar yadda wuta take cinye kirare haka aikinka in kai hasada haka ainifin ainifin yake konewa saboda haka wallahi ya ku wahabiyawa ku ji tsoron Allah abu in ba naku bane wannan abin ba mai kyau bane hanya in ba taku bace mummuna ce haka malaman ku suka daura ku akai ko abu in ba naku bane da wannan kuma zan yi amfani in yi jinjina kuma in ƙara yin godiya dan kana da saɓani wa mutum Allah ya ce wala ya yajrimannakum shan'anu ƙomin ala Allah ta adilu idilu huwa qarbal littakawa dan kana da saɓani da mutum bai bai nuna kuma gaba za ka yi da shi in wani abu yayi wani abu na gaskiya ko yayi wani abu na adalci ko yayi wani abu na kwarai ka kuma jinjina mai ka kuma ainihin faɗa wannan ainihin abin alkhairi da yayi baya nuna haka duk da muna da saɓani da wasu daga cikin wahabiyawa misali kamar malam Musa Asadu Sunna wanda zan yi jinjina a gare shi a wannan bangaren jajircewa yana ɗaya daga cikin wanda suka kasance a cikin wannan shafi tun farkon wannan shafi babu yadda wahabiyawa ba su yi ba su ga sun fitar da shi a wannan shafin sun yaƙe shi ko ta ko'ina, waɗansu ma musamman wannan baƙin ba wahabiyin alkanawi malamin shi ne fa Musa Asadu Sunna Musa Asadu Sunna malamin alkanawi ne amma alkanawi sai dai jingina da Musa Asadu sunna aka san shi wallahi har tashi yayi haggarin Kaduna ya zo wajen Musa Asadu sunna ya ziyarce shi har malam Musa Asadu sunna ya miƙa ma alkanawi ainihin Mike yayi magana alkanawi ya buɗe baki ce la yufta wa malikun fil madina ai ba a yin fatawa matukan maliku na madina har ya maida musa asadu suna matsayin imamu maliku amma yanzu gashi da yake izala babu tarbiyya alkanawi bai da tarbiyya bai samu tarbiyya wurin uwarsa ba bai samu tarbiyya wurin ubansa ba ya zo ya rena malamin nashi da da yake ce mai ma ya kai matsayin imamu malik ya zama kwata-kwata a shafin ainihin alkanawi wallahi baya sa karatun malam musa asadi sunna saboda malam musa kuma ku duba ku gani har gobe a shafin shi baya sa karatun malam musa asadi sunna saboda malam musa asadi sunna ya kasance a shafin sarki zaki sun yi sun yi sun yi su janye shi a shafin sarki zaki ya ki janyewa to lalle malam musa ina kira zuwa gare ka wayannan yan uwan naka ka san a cikin sa akwai munafikai wa man haulakum min al-a'rabi munafiquna wa min adil madina a cikin yan uwanka da suke tare da kai wahabiya akwai munafikanka wanda suna nan suna ainihin cin dunduniyarka to lalle wayannan munafikan a cikin su akwai irin su alkanawi a cikin su akwai irin su idi dutsen tanshi manafikinka ne sannan a cikin manafikanka akwai ainihin gasu nan dai da yawa to wannan shafi na sarki zaki ka tsaya a ciki kar ka fita a ciki ka kasance a ciki duk yadda za su yi da kai ba su suka sa ka ba hasali wanda suke kokarin su ga sun yaƙe ka ka bar shafin ai ɗalibanka ne domin ka riga su fara gwagwarmaya ina kira kuma ina ƙara gaya muku wallahi akasarin masu wanda suka hau social media suke bayani daga 'yan ɗariƙun har izalun ina so in gaya muku Musa Asadu suna ya riga ku fara wannan gwagwarmayan gwagwarmaya ta muƙabala wallahi ya riga ku daga 'yan ɗariƙun akasari wallahi tallahi ya riga su fara wannan gwagwarmayan tun kamun social media wannan mu mun sani wannan mun tabbatar da haka tun wannan zamanin da muke gwagwarmaya tare da su malam Musa suna Sunna wallahi tun babu wani zancen a social media a yi bayani wallahi tallahi tun zamanin kaset ɗin rediyo malam Musa yake gwagwarmaya to kada ka yadda abin da ka daɗe a ciki wasu 'yan karan bana wasu 'yan bana bakwai su taso daga baya su zo su za su yi control ɗinka su za su juya ka bacin arzikinka ba a hannun su yake ba a hannun Allah yake in wani abu ake samu ballantana ɗaukaka addinin Allah ne babu wanda in yazo zo ya yi karatu a shafin sarki zaki sarki zaki ke ɗaukan naira guda ya bashi babu shi babu shi wannan ana yin karatu ne dan a isar da saƙon Allah amma wahabiyawa ba sa so shi arziki kuma a hannun Allah yake wa min dabatin fil ardi illa alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin mubin duk wani abu da ka sani Allah ke azurta shi duk wani dabba da mutum da ka sani a duniya ba mai bashi arziki sai Allah to saboda haka irin su butulu alkanawi irin su butulu ahmad al-ilmu zinatul fata wanda ba a san su ba sai a wannan shafi yanzu su ne suke kokarin su yaƙa wannan shafi na sarki zaki to Allah ya fi ku Allah ya fi ku ina kira ga malam Musa Asadu Sunna ka jajirce duk da ina da saɓani da kai ta wani bangare in ka taba shehunan mu ka san bana maka sauki to amma in kuma kayi abu na kwarai wajibi ne in faɗa wajibi ne in fito in faɗa kayi abu na kwarai dan a cikin su a cikin su yau a cikin su ina da kyakkyawan fahimta da kai a cikin su kuma ina da tabbacin cewa wallahi ka dan fisi yin abu da ikilasi ka dan fisi yin abu da ikilasi waɗansu abubuwa ka san na san ka ka san ni daidai gwargwado akwai waɗansu abubuwa da kana ɗanyin su da ikilasi ka fi su yin abu da ikilasi wahabiya wannan babu Allah a gaba da su babu Allah a cikin zuciyarsu saboda ka shafin sarki zaki sai dai ku gani ku kyale sannan kira na gaba ina manafakan sarki zaki masu karatu a shafin sarki zaki yan ɗariƙa manafakai suna ina manafakan shafin sarki zaki wanda idan masifa da bala'i ya shafe su sarki zaki zai fito kwan shi da kwarkwatan shi da gumin shi abin ya dame shi ban ga kowane manafiki ya fito akan wannan yakin da ake ma ainihin sarki zaki yayi magana ba sarki zaki ka gane wa mimman kun min al-arabi munafiquna a shafin ka ko wanda suke tare da kai ma manafikan ka ne manafukanka ne domin ya kamata mutumin da in ka shiga cikin matsala zai zo ya tsaya maka tsayin daka to in ana yaƙanka zai zo tsaya maka tsayin daka to ya kamata kai ma idan wani abu ya taso maka na farin ciki ko na bala'i ya zo ya nuna damuwarsa ba mu ga kowane manafiki ya fito ya yi magana ba ya kamata ka gane wanda suke tare da kai dan Allah ya kamata sarki zaki ka gane wanda suke tare da kai ba dan Allah ba sarki zaki ko babu komai ba tijjani ne dan uwanmu sarki zaki ko babu komai garkuwa ne wallahi garkuwa ne na ɗariƙa garkuwa ne sarki zaki kuma sarki zaki ko babu komai yana daga cikin mutanen da ke ba da gudunmawa duk wani abu da zai faru ga wani ɗan uwa a cikin ɗariƙa sarki zaki na ba da gudunmawa amma wannan abu yau kusan kwana uku ko hudu wahabiyawa suna yakan sarki zaki ban ga munafukan da suke gabatar da program a cikin grup ɗin sarki zaki sun fito sun yi bayani ko sun yi magana akan wannan abu da ake masarki zaki na manafincin wahabiyawa ba na manafincin wahabiyawa ba saboda haka lallai ya ku yan uwana ku ji tsoron Allah duk abin da zaka kai dan Allah idan kana tare da mutum ka kasance da shi dan Allah kar ka kasance da shi dan wani abu kar ya zama damuwarka ya damu da ita kai kuma damuwarsa baka damu da ita ba wannan manafinci ne sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance tare da manzan Allah duk abin da ya dama manzan Allah ya dame su duk abin da ya dame su shi ma ya dama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anantum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul azbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim duk abin da ya dama ainihin muminai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana damun shi saboda haka muna kira ga wahabiyawa ku bar hasadan ku ku bar manafincin ku ku bar kiyayya ku wannan shafi insha Allah rabbi ilal amami zai ci gaba da tafiya har izuwa inda zai je babu kuma abin da zai same shi sai ci gaba alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa saboda haka ku yi duk abin da za ku yi baki duni sun malatun ziruni ku yi makircin da za ku yi wa makaru makaran wa makarna makaran wallahu kairul makirina ku shirya makircin ku Allah ya fi ku iya makirci Allah ya fi ku iya shirya makirci kun yi makircin sai Allah min muku da makircin ku kuma wallahi alazim wallahi alazim duk wanda ya ja da wannan shafin sai hasken shi ya doshi duk wanda ya ja da wannan shafin na sarki dashi eh, sarki zaki alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai hasken shi ya ainihin ya ainihin doshi alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba karatu zan yi ko bayani zan yi mai tsawo ba lalle wahabiyawa idanunmu yana kanku duk abin da kuke gani muna kallon ku muna kallon ku duk abin da kuke wallahi azimi muna kallon ku kuma wallahi ƙarya kuke yi sarki zaki bakin cikin da kuke yi saboda ba Tijjani ne saboda ba Tijjani ne kuma ya taimake ku alkanawi sarki zaki ya biya mai sadaki alkalawi sarki zaki ya fara mai malam malam mai kyau da sai dai sa wata da sai dai sa wata jemammiyar jemammiyan jemammiyar ah, ah, ah, jallabiya ita kenan za ga da wata ɗin hula da ita yake ainihin yin wa'azi amma sarki zaki shine ya fito ya mai aure ya biya mai sadaki sannan har ya sai mai malam-malam mai kyau ya fito ya zama mutum to kuma wai yanzu babu wanda za su yaƙa sai sarki zaki sun ga sun yi ta ƙasan sun yi ta ƙasan abin ya ƙi faruwa shine sun dawo kuma saboda tsabagen hassada yanzu sun turo sun fito ƙwansu da ƙwarƙwatansu. su suna kokari su ga sun yaƙi shafin to tun da kuke yi an daina kallon shafin an daina kallo an daina kallo sarki zaki da kuke ganin shi ba matsiyaci bane fa ba da social media yake cin abinci ba baban sarki zaki ma yayi gwamna baban sarki zaki gwamna ne wa shi ne za ka ji wanda shata yema waka Salihu mai kankan inda ka ji wakan Salihu mai kankan baban sarki zaki gwamna ne a Ghana Ya yi gwamna ba matsiyaci ne. ba ya fito social media don neman kuɗi ba ne? ba yana neman kuɗi da shafin shi ba ne? a'a ya fito ne don yaɗa da'awa don yaɗa da'awa don tabbatar da gaskiya ba wai neman kuɗi kuma ko a ko a amerika aiki yake yi ba zaman banza yake ba sarki zaki aiki yake ba ma shi ba ka je ka ta fara shagon da matan shi zaki ya ta buɗe ka ta fara shago nan miliyoyin kuɗi wanda suke business ɗinsu ba jahili ba cin ba jahili bane ba ɗan ƙaramin gida ba cin ba ɗan ƙaramin gida bane ba ci ma zaune bane ba wanda yake zaune ba shi da sana'a bane. ba haka bane saboda haka ya kowa habiyawa ku yi baƙin cikin ku wallahi sai dai ku mutu mutu bi kun. wannan shafi wannan shafi wannan shafi lallai ilalla wallahi al'azim sai dai ku yi ku mutu kuma kamar yadda muka gaya muku muna nan za mu ci gaba da kawo manya-manyan malamai cikin shafin nan waɗanda suka fi wanda suke gabatar da ma program a shafin nan wallahi sai dai ku mutu in Allah ya so ya da kamar yadda na faɗa kwanan nan ma zan kawo muku zan kawo muku ainihin zan kawo muku ainihin ah, matashin yaron nan na Kaduna da ake kira Young Sheikh zai fara shigowa shafin wanda kun san wannan yaro tun fil azal wahabiyawa sun zata ba wahabiye ne su suka fara yada karatun shi ya faɗa da bakin shi da ya zo lokacin bai salatul fati za ka gaishe a sunna tv sun zata ba wahabi ne dan uwansu daga baya da suka gane dan ɗari ne na salatul fati sai suka daina watsawa kuma Allah ya bashi ilimi daidai gwargwado kuma Allah ya bashi ɗaukaka kuma Allah ya bashi hikima to za mu fara kawo insha Allah da sauran malaman da ba sai na faɗa ba sai dai ku gansu a shafin sarki zaki wallahi sai dai ku mutu shafin sarki zaki ba zai kasa ba sai dai sama alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam wannan takaitaccen sako ne da zan yi ba ba tsawaitawa zan yi ba wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh